أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يدعو قصاب أدواء أولا مسلاتي من البركة إن شاء الله نا النور دكي نان وسطو أبوجا دون تفسير القرآن من جرما bisa ga yadda da horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. muna masu roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai yadda ya sauka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon fassara Qur'ani bisa ga yadda Allah yake so na uku muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon koyi da umarni da hali na Qur'ani sau da kafa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin bayin da za a gafarta musu a cikin wannan wata mai albarka addu'o'i da muke yi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana muna roƙon Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa mahaifanmu Allah ta'ala ya gafarta wa malamanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa dukkan waɗanda suka rigaye mu da imani yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na sha biyar a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara insha Allah ta'ala a kusan yanzu mun yi rabin Ramadan insha Allah ta'ala idan aka yi azumi talatin yau kenan mun yi rabi idan Allah ya kaddara 29 to kusan ma mun wuta rabin wanda yake bayyana mana kwanakin mu suna karewa kuma yake bayyana mana Ramadan da muke ta cin kafin zai zo wata Ramadan zai zo to ya zo shi yanzu akalla da rabin sa ya tafi ya bar mu akwai sauran ragowar rabi don haka kenan a ce lokaci ne na mu kara kyautata alaƙa tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala wajen tsarkake zuciya na biyu wajen jajircewa da yin ibada a wannan sauran kwanaki din na da matukar muhimmanci mu daki tsayuwar daka wajen yin sallan dare tsayuwar daka wajen ciyarwa fi sabilillahi muna tare da wanda suke gajiyayyu akwai marayu akwai masu karamin karfi da makamantansu wannan wata ne mai alkhairi da yawa mu dage wajen zumunci yana da matukar muhimmanci mu dage wajen karanta qur'ani da sauraron tafsirin qur'ani wadannan dukkan ayyuka ne da suke da matukar muhimmanci dukkan ibada da buka san ana bukata a yi don a kusanci Allah wata ramadana lokacin aikata ta ne kula ga wannan ina faɗaitar da mu da Allah mu yi wa kanmu wa'azi mu tsaya tsayuwar daka wajen yin ayyuka a waɗannan sauran kwanaki da na biyu kuma mu bi bayan ayyuka din da addu'a shine cewa Allah ta'ala ya karba ba da fadin mu ba saboda babu dan adam da yake da tabbacin imanin cewa aikinsa ya kai komai a karba sai za kuma na kware in yayi to sai roki Allah ta'ala ya karba ba dan halin sa bi ma'ana inda halin sa ya kuskure sai a yafe masa wannan al'amari ne mai matukar muhimmanci Allah ya taimake mu akai gaba na gaba da dama suna turo takardu da text messages da emails da makamantansu na neman addu'a a wurin yan uwa Na kan yi addu'a a dunkule saboda Allah ta'ala san bukatar kowa idan muka ce duk takarda da ke neman addu'a za a karanta a yi bayani gaskiya karatun ma ba zai yi ba ya Allah duk wanda ya turo sako na neman addu'a Allah ta'ala ka san shi fiye da mu ka san bukatar sa fiye da yadda mu muka sani Allah ta'ala ka san bukatar sa fiye da yadda shi ya san bukatar kansa da kansa